وكفى والصلاة والسلام على رسول المصطفى وعلى آله ومن على أثره اقتفى وبعد يومنا رانا الخميس watan ramadan yana da kwana 22,439 hijiriya kuma yau muna bakwai ga watan 6,2017 takwas miladiya a wannan karatu namu da muke gabatarwa na mata wanda wannan shine zama na goma sha bakwai na tafsirin alkur'ani mai girma a masallacin alkulafa'ur rashiduna da ke unguwar agege a jihar lagos ɗin najeriya muna cikin suratul ahzab wanda idan ba a manta ba muna kan ayar annabiyu aula bil mu'minina tsawon kwana uku kenan aya ta shida a cikin surar sai malam ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض كان ذلك في الكتاب مسطورا ubangiji ya ce annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fi cancanta a wajen mu'minai da su so shi su bi shi su masa da'a fiye da kankin kansu ana fiye da son zuciyarsu fiye da yadda za su kaunaci kawunan su wa azwaju sannan matayen annabi sallallahu alaihi wasallama ummahatuhum iyayen su ne na hukunci ba iyayensu ne na haihuwa mun yi bayanin duka abin da wannan yake nufi to amma yanzu muna so mu ji suwaye ummahatu din sai muka ji khadijatu bintu wailid al-asadiyya al-qurashiyya kuma sai muka ji saudatu bintu zam'a ita ma al-qurashiyya al-abshamiyya sannan kuma muka ji aishatu binti abi bakr taimiyya sannan kuma jiya mun ji hafsatu bintu umar ibn al-khattab al-qurashiyatu al-adawiyya mun faɗi uku ko hudu kai to kuma dukkan su qurashawa ne wanda muka faɗa din yau za mu shiga ta biyar to ta sunanta zainab bintu khuzaima zainab bintu khuzaima sunan babanta Khuzaimatu ibn al-Harith ibn Abdullah ibn Amru ibn Abd Manaf ibn Hilal ibn Amir ibn Sa'sa'ata ibn Muawiya ibn Bakar ibn Hawazin ibn Mansur ibn Khasafata ibn Ikrimata ibn Qais Ailan ibn Mudar <clears throat> baji wannan ita Zainab bintu Khuzaimah hilaliya ce <clears throat> wacce take dangantakar ta tana cikewa zuwa ga hawazin ibn mansur ibn khasafata ibn ikrimata ibn qais ailan ibn mudar to ita ba ya bace mahaifinta alhari mahaifiyarta kuma hindu bintu auf ibn zuhair hindu bintu auf ibn zuhair to abinda zai baka mamaki ita wannan hindu bintu aukun ibn zuhair ita ce ta haifi zainab bintu huzaiba kuma ita ce ta haifi maimuna wacce daga baya manzo Allah subhanahu zai aure ta da haka da zainab bintu huzaima da maimuna babu su daya ita ce ta haifi asma'u bintu umais wacce sayyidina abu sayyidina ja'far ya aure ta da ya mutu sai na abubakar ya aure ta da ya mutu sai na aliyu ya aure ta wacce ta aure ta aure sahabbai uku kuma ita ce ta haifi lubabatu a lubabatu bintul haris alhilaliya wacce ita kuma ita ce ta haifi abdullahi dan abbas mana ita dai wannan hindu ita ce kakar abdullahi dan abbas kuma sannan ita ce ta haifi lubabatu karama as-sughra wacce ita kuma lubabatu Sugura ita ce al abin nan lubabatu as ita ce babar Khalid ibn Wali kuma har yanzu ita ce ta haifi Salma bint Umais wacce take matar Hamza dan gidan Abdul Muttalib Allah ya albarkance ta ta haifi manyan mata da yawa wanda duka suka zo suka zama manya-manya to ita zainab bintu kuzaima bayan ta auri mijinta farkon mijinta shine ubaidatu ibn al hadi ibn abdul muttalib dan babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne to sai aka kashe mijinta a wato aka kashe shi a yakin badar yana cikin sahun muminai tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sai aka kashe shi da aka kashe shi a yakin badar to manzan sama bayan ya auri hafsa Allah ya ƙara yadda a gare ta da kaɗan sai aka yi sai hafsa ba ta daɗe ba a gidan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai Allah ya kaddara shi ko mijinta ya mutu sai kai ta zo gidan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kasancewar mijinta dan baffan manzon Allah ne sallallahu alaihi da manzon Allah sallallahu alaihi ya ganta sai ya shawara cewa kawai ya aure ta ya hada ta da matansa sai ya aure ta wato wanda ya ya jibinci al'amarin aurenta shine baffanta qabisatu bin am al-hilali manzon Allah sallallahu alaihi ya bata sadaki dirhami dubu dirhami hudu bayan ya aure ta ya tare da ita bai daɗe ba watan ta biyu allah ya karɓi rayuwarta wasu ruwayoyin kuma suna cewa ya aure ta watan ramadan a shekara ta uku ta yi wata takwas sannan allah ya karɓi rayuwarta a shekara ta hudu a shekara ta hudu kamar yadda ibn al-imad a cikin shagaratun zahab ya kawo to amma dai magana da ta fi shahara shine watan tabi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ta rasu tana da shekara 30 kamar yadda al-waqidi ya kawo ibn hajar al-asqalani kuma yana kanto a cikin al-isaba fi sahaba manzon Allah sallallahu alaihi wa ne mata sallah ya binne ta a watan rabi'ul akhir kuma yadda shi ibn hajar din ya faɗa aka binne ta a makabartar kuma a makabartar baki kuma bata rasu ta bar wasu 'ya'yan da aka faɗe su ba a cikin tarihin rasuwarta ko bayan rasuwarta wannan ita ce umar mu'minina zainab bintu huzaima allah ya ƙara yadda a gare zala sassalama ya aure ta a shekara ta uku bayan hijira kamar yadda muka ji muka ambata kuma a baya bayan ita kuma sai ummu salama ummu salama ita ce hindu bintu abi umayya hindu bintu abi umayya wacce ta fi shahara da ummu salama ana kiranta da suna ummu salama ne saboda sunan ɗanta da ta taɓa haifa tare da mijinta abdullahi Abdul abdulasad sunansa salama wanda sun yi aure na soyayya da mijinta abdullahi Abdul abdulasad sannan sai allah ya karɓi rayuwarsa mazala sallallahu alaihi wasallama ya aure ta ummu salama a shekara ta hudu bayan hijira wanda ya maye gurbin ta da zainab bintu huzaima alhilaliya kafin mazala su salama din ya aure ta ta haihu da shi da ita da mijinta salam abu salama sun yi imani da annabi sama tun farko kuma sai suka yi hijira zuwa habasha lokacin da suka yi hijira zuwa habasha a can ta haifa salama daga baya sai suka dawo madina makka da suka dawo madina makka suka tarar da irin azabtar da musulmai da ake sai suka sake komawa can habasha din daga baya kuma bayan mijinta ya rasu suka da kafin mijinta ya rasu abuwan daga habasha suka dawo makka daga makka kuma shine farkon wanda ya fara hijira zuwa madina mijinta maza da sama yana ba da izinin a hijira zuwa madina sai ya fita tare da ita da yarsu aka tare su a hanya aka hana shi tafiya da ita haka ya haƙura ya ban musu ita ɗin ya tafi shi shi kadai to amma wannan bai cutar da ita ba ta zauna cikin kunci da damuwa da kuka sai da aka kusa shekara suka tabbatar da cewa in ba su batta ba za ta mutu su danginta sannan sai suka yi fushi suka sake ta suka ce ta tafi ta fito ne ta gaba da Usman ibn Talha a hanya shi kuma lokacin da musulunta ba ya ce kai mace ce za a bata ta tafi daga nan zuwa Madina wani abu ya same ta ya sauka daga kan taguwarsa ya dora ta sai da ya kai ta madina ya dawo saboda yadda ake girmama macacin a wancan lokacin to lokacin da ta yi rashin lafiya ta yi kuka kwarai da gaske bayan rasuwarsa mazala sama ne fara gane ya rasu da ishigo ya tarar da idanuwansa sun karkafe sun yi sama ya zo duba shi kenan tunda tare aka shayar da su nono da mazala sallallahu alaihi wasallama shine manzo Allah sallama yace Allah sarki dama idan aka dauki ran mutum sai idan sai ya bi shi da kallo sai ya rufe masa idan kuma ya masa addu'a yace Allah ka ji kan Abu Salama kafin nan sai suka fashe da kuka ɗan gidan Abu Salama sai manzo Allah ce kada ku dinga yin kuka kada ku dinga yi wa kanku addu'a bakar addu'a mun an yi mutuwa irin wannan wasu suna mun shiga uku mun lalace yanzu ina za mu sa kanmu manzo Allah ce to kada ku yi wa kanku bakar addu'a domin mala'iku suna nan suna amsa abin da kuke roƙa sannan sai manzo Allah sama ya ce Allah ka ji kan Abu Salama Allahumma ighfir li Abi Salama warfa' darajatahu fil mahdiyin, Allah ka sanya ka ɗaukaka darajarsa a cikin almahadiyin sannan Allah ka haskaka masa kabarinsa ka yalwata masa shi Allah ka zama wakil ka wakilce shi a cikin iyalinsa kuma ka ji kanmu da mu da shi baki daya sannan ummu salama ta rawaito take cewa manzala sallallahu alaihi wasallama yana ce musu babu wani bawa da zai shiga cikin masifa sannan ya ce la inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa khulub li khairan minha face sai Allah subhanahu wataala ya musanya masa da abin da fi wannan masifar sai ta ce oh sai na ce cewa to gashi manzo Allah ya faɗa amma ni yanzu wani mutum ne wani miji zan aura wanda ya fi abu salama ai babu shine farkon wanda ya fara yin hijira saboda Allah ta ce ina tsaka da haka sai manzo Allah sama ya aiko neman aure na amma kafin nan abubakar ya nemi aurenta sai ta ce a ita yanzu ba ta da bukatar aure umar ma ya nemi aurenta ta ce a'a to daga baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ganin mijinta dan uwansa ne tare aka shayar da su kuma gashi tara tana da ƴaƴa to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mata to yana buƙatar aurenta sai ta ce a gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa ita akwai matsaloli biyu ka san dai yadda kusa dai da mace take gashi fa tana fa bata zaci ma manzon Allah ya zo neman aurenta ba ita bata ma sa rai ba kuma duk duniya dai ta san ba wanda ya biye mata manzon Allah sallallahu alaihi kuma tana san shi amma mace a ɗabi'arta bata cika nuna abin da take so ba wani lokacin ma sai abin da take so din ya zo mata amma ta dan dinga jan aji irin tabasar din nan dan ma kada ma wai a kawo mata wasa to ummu salama Allah ya kare ta a gare ta manzo Allah sama da yazo yace yana neman auren ta sai ta ce to fa a gaya wa manzo Allah sama tana da matsaloli biyu matsalar farko ita tana da kishi shi kuma a yanzu yana da Sauda da Aisha da Hafsa tunda Zainab bintu Kuzaima ta rasu sannan kuma abu na biyu tana da 'ya'ya da yawa alaihi wasallam ya ce ba komai idan magana kishi ne zai roƙa mata allah ya musanya mata da abin da ya fi shi idan kuwa magana ‘ya'ya ne ai ‘ya'yanta ‘ya'yansa ne ta ce to ta yadda sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya aure ta ya kuma tare da ita bayan zainab ta rasu ummu salama ta yi tsawon rai da yawa kusan a duk mata annabi sallallahu alaihi wa ita fi kowa daɗewa domin duk sai da suka rasu suka batta ta rasu a shekara ta 58 ko 59 ko 60 ko 61 a lokacin daular bani umayya ko dai a ƙarshen shugabancin mu'awiyar tubuna abi sufiyar ko kuma a farkon shugabancin ɗansa ya zidu ibn mu'awiyar aka binne ta aka yi mata sallah aka binne ta a bakiya makabartar musulmi allah ya ƙara yadda a gare ta ta fi shahara da ummu salama amma sunanta hindu bintu abi umayya ibn al-mughira ita kuma ba makhazumiya ce al-makhazumiya manzala su salama da ya tashi aurenta ya bata sadaki na wata shimfiɗa da kuma kofi da kuma akushi da dai yan wasu abubuwa wanda su aka tattara suna da kima ala su salama ya bata a matsayin sadaki <clears throat> wannan mata ta nau kenan ta biyar ko sai mata ta shida ita ce Zainab bintu Jahash to ita Zainab bintu Jahash mun yi tarihin ta ko ita ce wacce zai ya fara aurenta sannan daga baya manzo Allah sallallahu Allah ya aura masa ita ka abin da za mu kara shine sadakin zainab da mazala sama ya bata shine dirhami 400 ita ma ya aure ta a shekara ta hudu ko ta biyar mun faɗa cewa kafin nan ta aure zai dubu harisata ita kuma zainab allah bai azarta ta da haihuwa ba har ta rasu a shekara ta 20 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin halifancin sayyidina usman allah ya kare da a gare shi sai mata ta shida ita ce juwairiyatu bintul haris al-mustalaqiyya juwairiyatu bintul harith ibn abi ibn habib ibn jarimata al-khuzaiya al wadda tana ƙarƙashin wani babban ɗan da tana aurensa sunansa musafi ibn safwan al-mustalaqi to lokacin da aka je yakin al-muraisi wanda na baku labari ce ba a nan na ba da labari ne kenan yakin da a ciki ne a dawowa a hanya aka yi na aisha sharrin cewa ta yi zina to a lokacin da aka je yakin aka yi aran gama shi an kashe mijinta musafi ibn safwan a cikin wannan tawagar ta ba musulmai ba to sai aka kame ta a matsayin a matsayin fursunan yaƙi wanda aka bashi ita ɗin sai ga ta kyakkyawa ga ta 'yar shugaban ƙabila da aka shi ba zai iya da ita ba ta fi karfin shi sai ce zai siyar da ita sai aka ce to ai wannan ba da wanda ta dace in ba manzo Allah ba to sai manzo Allah sama ya ji labarin tana neman wa zai taimaka mata da kuɗin da za ta fanshi kanta in ya so a yanta ta sai manzo Allah ya kira ta ya ce to zan <clears throat> zan siye ki <clears throat> zan yanta ki amma zan aure ki to sadakin ki shine yanta ki da nai ta ce to ta yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya siye ta ya yanta ta ya aure ta ya mai da sadakinta ne yanta ta da ya yi to ita zainab kamar da faɗa ita ce suke zuba kishi da nana aisha allah ya ƙara yadda a afuwan juwariyatu bitul haris waccan zainab ce na faɗi na mun gama da tarihi. ta <clears throat> an karɓo daga ummu na aisha allah ya ƙara yadda a gare ta take cewa lokacin da aka gama raba ganimar banul mustalik juwairiya ta fada cikin rabon sabit ibn qais ibn shammas wanda matarsa ta taba zuwa ta ce ba ta son sa saboda ba shi da kyau to shine sai mata alkawarin ta je ta sayi rubutu ta je daga nan zuwa lokacin kaza in ta samu kuɗi kaza ta kawo a sake ta to shine ta zo wajen annabi sallallahu alaihi tana neman ya taimaka mata in ji umma na Aisha sai manzo Allah sun yake cewa sai ta ce ya rasula ni ce juwairiya bintul harith ibn abi zira wa qad asabani malam ya kafa alai malam ya kafa alai shi kaga abin da ya faru a kaina dai ba wanda bai sani ba shi na fada cikin kasan sabit ibn qais ibn shammas mun yi mukataba da shi to shine nazo nake neman ka taimake ni sai zan sama ke cewa fa hallaki fi khairin min zalik to koma a miki abin da yafi wannan tace menene sai manzo Allah sama ke cewa zan biya kudin kuma na aure ki sai ta ce to na yarda ya rasulullah sai manzo Allah sallama da labari isa zuwa wajen mutane suka ji cewa manzo Allah sallama ya aure ta to a lokacin duk wani wanda yake rike da yanga tabanal mustalif a daren ya ce ya yanta ta saboda ya ce yana jin kunyar ci gaba da rike sirkan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi na na Aisha ta ce ban taɓa ganin matar da aurenta ya zama alheri ga mutanenta ba irin ta ta auri manzon Allah a sanadiyar haka an yanta da yawa daga cikin wato ainihin yan uwanta ko danginta juwairiya kenan dintul haris al-mustalaqiya ta rasu shekara ta hamsin a daidai lokacin tara da shekara 65 ta rasu shekara ta hamsin a lokacin tana da shekara 65 ita ce ta biyun rasuwa a cikin matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda daga ita sai ummu salama a ƙarshen rasuwa to mata ta bakwai ita ce ummu habiba ummu habiba ita ce ramlatu bintu abi sufyan ramlatu bintu abi sufyan a babanta shine abu sakhar ibn harb wanda shine aka sani da abu sufyan baban muawiya Allah ya kare yadda a gare su wanda a da suna cikin waɗanda suka tsani manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama amma daga baya kuma ubangiji madaukakin sarki ya musu baiwa ta musulunci kuma musuluncin su ya kyautata suka zo suka bi annabi sallallahu alaihi wasallama kuma suka taimake shi aka fita da su har yakin hunaini kuma suka suka suka amfanar da musulunci suka amfanar da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma har bayan rayuwarsa suka ci gaba da amfanar da musulunci wanda a da farko sun kasance cikin masu wato ainihin yi wa musulunci a zagon ƙasa ita eh, ummu habiba ramlata bintu abi sufyan uh, sakhar ibn har wanda su ne manya-manyan banu umayya bayan shuɗewar magabatan tunda shi babanta shine abu sufyan ibn harb ibn umayya ibn abd shams ibn abd manaf ibn Kusayyu, ibn kilab ta haɗu da manzala sallallahu alaihi a nasaba ta hanyar qusay ibn kilab ah, sannan kafin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ta taba yin aure ta taɓa yin aure kafin annabi sallallahu alaihi wa sallama ta aure mijinta ah, wanda sun tafi ah, sun tafiya da ita zuwa habasha <clears throat> to a can garin habasha din aka ce sai ya wai wasu wasu ruwayin suka ce wai sai ya bar addinin musulunci wasu ruwayin kuma suka ce a'a ba barin addinin musulunci ya ba mutuwaye sunansa ubaidullahi bin jahash dan uwan zainab bin jahash kuma magana mafi inganci kamar yadda da yawa daga cikin malamai suka faɗa gaskiya aka ce bai bar musulunci ba mutuwaye to ne sai manzo Allah sallallahu alaihi ya aika zuwa Najashi sarkin Habasha ya wakilta Khalid ibn Sa'id ibn al-As cewa ya zama wakilinsa sai Najashi ya ba da sadaki dirham dinare eh, dinare 400 kuma aka yi walima aka aura wa manzo Allah sallallahu ita sannan aka turo ta tare da Shurahbil ibn Hasana ɗaya daga cikin sahabbai aka kawo ta har garin madina wajen annabi sallallahu alaihi a shekara ta bakwai a lokacin tana da shekara talatin da shida wanda ubangiji subhanahu wata'ala game da abin da ya shafi al'amarinta Allah ya saukar da asallahu an yaj'al kun wa bainar ladina adaytum minhum mawadda wallahu wallahu qadirun wallahu ghafurun rahim ta kasance mace ce mai matukar mutunci wacce ta fifita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hatta akan mahaifinta Abu Sufyan lokacin da ya zo zai zauna a kan shi kudan manzala sama ta hana shi ta ce saboda a lokacin mashirki ne ba za ta yadda kuma mashirki ya zauna a kan kudar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ba ta rasu a shekara ta hamsin ita ma bayan hijira a shekara ta arba'in da hudu bayan hijira ta manzan Allah sallallahu alaihi sallama daga ita a cikin matan manzan Allah sallallahu alaihi sallama sai safiyatu bintu huyay ibn akhtar an-nadiriyya safiyatu bintu huyay ibn akhtar to ita safiya Allah ya ƙara yadda a gare ta tana cikin wa'in ita ce kadai wacce take bai yahudiya a cikin mata annabi sallallahu alaihi wasallama saboda ita danginta suna da dangantaka da annabi haruna amincin Allah ya ƙara tabbata a gare shi ah, nasabarta sunanta safiyatu bintu yi ibn akhtar ibn sa'yata ibn sa'labata ibn ubayd ibn ka'ab ibn al-khazraj ibn abi al-habib ibn an-nadir ibn an-naham ibn nahum su kuma banin nadir dangantaka su tana cikiwa zuwa ga annabi haruna Allah ya ƙara yadda Allah amincin Allah ya ƙara tabbata a gare shi manzala sallallahu alaihi wasallam ya aure ta ne bayan an kame ta a cikin ribatattu amma kafin nan da tana auren salamata ibn makshuf al-qurazi wasu kuma suka ce a ah, sallam ibn miksham ne wanda shi kuma sallam ibn miksham yana ɗaya daga cikin munafukai kuma yahudawa ba yahude kuma munafuki. mawaki daga baya bayan sun rabu sai ta auri kinanata ibnu abil haqir shi ma sai aka kashe shi a ranar yakin khaibar aka kamo ta a matsayin farsinan yaƙi sai manzo Allah sallama ya zaɓe ta a matsayin matarsa ya kuma ba ta zaɓi ya ce to zan aure ki amma ba tilas shin zaki ci gaba da kiristan zaki ci gaba da yahudanci ki ko zaki musulunta ita maganin yadda manzo Allah sallallahu alaihi ya mata sai ta ce ni na zaɓi addinin musulunci mazala ya ce mata idan kika zaɓi musulunci to zan rike kin aure ki idan kuma kika zaɓi yahudanci to sai in watakila sai in yanta ki ki tafi cikin mutanen ki sai ta ce ya rasulullahi wallahi ni tunda aka kama ni tuntuna dama na ji ina sha'awar addinin musulunci kuma na yi imani da kai ma kafin ma ka kira ni zuwa ga wannan addini kuma sai gashi Allah ya kawo har Allah ya kaddara ina wajen ka saboda ka sai ta zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kuma tun da ta zaɓi manzala sallama musuluncinta ya yi kyautata an karɓo daga zai dubu na aslam yake cewa mata ya annabi sallama gaba ɗaya sun taro a lokacin da manzala sallama ya yi rashin lafiyar da ya rasu a cikinta da suka taru gaba ɗaya sai safiya take cewa inni wallahi ya nabiyallahi lawajibtu annan nabi bika bi ita ce ta faɗa a cikin mata annabi ta ce wallahi ya annabin Allah ina ma dai a ce wahalar nan da kake sha ba kai kake shan ta ba ni nake shan ta aka wani abu da ya taba faruwa da juwairiya da safiya shine wata rana rigima ta hada su da hafsa allah ya kara yadda a gare su baki ɗaya to irin abin da yake faruwa tsakanin kishiya da kishiya sai hafsa ta yi mata gori ta ce mata hun hmm, can yar gidan yahudawa sai ta fashe da kuka ta dinga kuka har manzo Allah sama ya shigo ya same ta tana kuka ya ce me ya faru ta ce ya Allah ka ji abin da hafsa take ce mai yar gidan yahudawa sai maza sama ya zauna ya rarrashe ce ce ya haƙuri kin ji wallahi in na innaki labnatu nabi ke fa yar annabi ce domin kakanki annaba haruna ne wa in innaki la tahta nabi kuma ke gashi yanzu kina auren annabi to me fiye miki haka sannan maza sama ya juya ce da hafsa ittaqillaha ya hafsa ke kuma ki ji tsoron Allah ya hafsa to sai maza sama ya nuna mana cewa idan ana faɗa tsakanin mata ba ka yin alƙalanci wai ka zo ka zama kai ne alkali in ba ka bai yanzu nan sai su mai da kai wani munafuki munafuki domin koyaya sai wannan ta ce matan yanzu fa nake magana ba irin na da ba matan da su imanin su yana da yawa ba su da karatu da yawa amma suna da imanin da idan miji ya mutu idan kishiyoyin za su rabu za su yi ta kuka saboda rabuwarsu ita za ta je ta yi aure wacce za ta iya yin aure a cikinsu ka gansu kamar ma mutuwa za su yi su ma kuma ka ga zumuncin nasu ya zan dafa in aka auro mace to ita amaryar ba za ta ringa faɗa sunan uwar gidan ba ya suke cewa da ta dinga ce mata yaya ta yanzu a ce ce za ta ce miki yaya wala biki sa ba abinda zaman doya da manja ma za a dinga yi ba wata yaya kowa ta su tafi shi yanzu haka kuke yi Allah shirye ku in ka ji bata faɗi sunanta ba kawai wulaƙanci ne da tsabagen iya yi amma dai ba haka ba ne amma iyayenmu ka yana jin da 'yan sha'annunmu ma suna iya suna iya faɗa matan da amma ma yaran yanzu ba sa yi kafin ta zo ma kawaye sun gama zige ta Allah kai ki yadda ta ga hakorin ki sai ta rena ki wai fa ce amarya zaki shigo wai amma wai ka ta rena ki to ai ta kina karama ai a rena zaki shigo dama in dai maganar reni kina nufin shine ita ce a sama da ke amma da za mu dawo mu gyara to manzala sun salama kawai da ya tashi sai ya hukunci da aka idan aka samu matsala tsakanin mata hukunci ake ba wai alƙalanci ake ba daga duk inda ka karkata za ta ce ai dama ta ma gane tintini hankalinka ya fi karkata zuwa ga amarya ko ita amarya ta ce hankalinka ya fi karkata zuwa ga uwar gida ko kuma ta ukun ta ce ai dama ta lura ita ce kadai ba ka so ko ta hudun ta ce dama kaza in mata hudu ne an taɓa mata sharri a lokacin sayyidina umar ita juwairiya <clears throat> aka ji aga sayyidina umar aka ce ai tana nan ita ranar asabar ce ranar ta kun san yahuda ranar asabar ce juma'a su ko su sun zaba asabar mu kuma juma'a kiristoci kuma lahadi to manzara salama yake cewa gashi mu ne na karshen zuwa amma mu ne na farko a lissafi to sai aka ce sai na umar lokacin halifancinsa aka ce to ba gaskiya an samu matsala domin juwairiya a safiya tana girmama asabar kuma tana ziyartar yahudawa a ƙoye. kun ga wannan ba karamar ba karamin gulma bace aka kawo hankalin sai na Umar ya tashi yasa aka kirawo ta sai yake cewa ya ummul mu'minin ga abin da muka ji labari cewa wai ga abin da gashi gashi bashi da kuka ta ce to ya amira nuna wallahi tunda Allah ya zaɓa mini musulunci ya bani juma'a ban sake kimanta wata rana irin yadda nake kimanta juma'a wannan karya ne sharra aka yi maganar yahudawa kuma tabbas ina ziyartar su ba ma a goye ba saboda akwai yan uwan babata da yan uwan babana a su kuma suna da haƙƙin zumunci a na sai na umar ce wallahi iya zato na da keke nan na san ba za ki sama da haka ba sai ta ce amma abin nuna waye ya zo ya gaya maka wannan magana to ku ga yadda ake yi sai sai na umar ya nuna ta ya ce kin ganta nan ku yangarki ita ta zo ta gaya mu makashinka na gindinka ta eh, tabar makka to aka zo aka gaya wa sai da umar allah ya ƙara yadda a gare shi sai na umar kuma ya fayyace mata ita kuma sai ca ta yi yau in ke ce ai san da zaki tsalle ki jira akan ruwan cikinta ba ai sai balle ma kina da gaskiya dama ji ba shi ce a shan ruwa ga giwa bare ta yi azumi ai abun nema ya samu kenan to amma a lokacin ita hafs ita safiya sai ta kalli wannan kuyanga sai ta ce ke dan Allah me ya janyo kika yi mun haka bayan kin san ina kyautata miki ta kuma ta yi tsilla zilla ta rasa me za ta ce sai ta ce wallahi shaidan ne sai safiya ta ce to na fahimta shedan ya ga muna shiri yake so ya raba mu ko to ki je na yan taki saboda Allah in ya so shedan din ya mutu to kun ga yadda manya suke ko haka kuma ya kamata kuma ku dinga yi to juwariyatu a safiyatu bintu huyay ibn akhbab an-nadiri kenan wacce manzala sallallahu alaihi wasallama <clears throat> ya aure ta kamar yadda muka faɗa a shekara ta bakwai a shekara ta bakwai ita ma kuma ta rasu a shekara ta hamsin bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda abinda malamai suka faɗa game da ita kenan safiya cewa ta rasu a shekara ta hamsin an binne ta kuma a baki lokacin da za ta rasu ji wani abin ban al'ajabi tana da 'yan kudade to kasancewar ba ta da ɗa sai ta ce idan ta mutu a cikin dukiyarta a ebi dinare dubu a bawa aisha kyauta saboda a lokacin waɗanda suka yi saura da rai cikin mata annabi sama ba su da yawa kuma an ce ita kaɗai ce maza Allah sama ya ware mata gida ragowar duk a waje ɗaya suke ita kuma sai aka fitar da ita waje kamar yadda wasu suka faɗa suka ce domin ma za ka iya gane haka in ka tuno hadisin anas ko hadisin zainul abidin wanda manzala su salama yana itikafi duka matansa suka je suka ziyarce shi to ita kuma da ta tashi za ta tafi sai manzan Allah ya raka ta to suna cikin tafiya sai suka dan tsaya suna yin sallama a duhu haka sai ga wasu sahabbai sun zo cewa sai suka hango alamar da mutane kuma kamar sun gane manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam kafin su ƙara sojan sai suka canja hanya sai manzan Allah ce ku zo nan ku zo maza maza ku zo sai ce ku kalle ni da kyau ni ne al-muhammadu sallallahu alaihi wannan ko mata ta ce safiya innaha zaujati safiya mana kada ku tafi ku dinga cewa mun ga annabi sama da wata mata musamman suke tattaunawa ba wanda ku zo ku gani suka ce subhanallah ya rasulullah yanzu dan Allah mu rasa wanda zamu muna nawa zato sai kai maza Allah ce abinda isa ba laifin ku bane inna shaytana yajri min ibni adama majarad dam shaytan yana gudu a magudanar jini a jikin dan adam yanzu nan zai kai muku sakon da ba daidai ba kuma ku je ku halaka ku duba ku ga yadda muke wa kanmu muke wa junanmu haka nan yanzu da kin ga wata yar uwarki a wani yanayin da baki fahimce shi ba to sai sai shedan yazo ya fassara miki shi a wani yanayi mummuna shikenan kuma ba a sa'a ba sai ki bada labari a bisa zato wata kuma sai ta korar da shi akan gaskiya ne sai a rawaito daga wajenta sai a ta yada magana wanda ke maganar inda ke ce za ki so a yi miki uzuri wani malami ke gaya mai ke faɗa a saudiya ke cewa kun sa a saudiya namiji baya ɗaukar macen da ba tasa ba a mota ko haya za ka yi in ka zo mace ta zo to sai ta ta shiga bayan mota ba za ta shiga gaba ba ta zauna ga kaga ta in ka ga namiji da mace to har lokacin hajji ne mu matan mu ba su sun ma fi son gaban mota da an buɗe bu sai ta buɗe ta shiga gaba saboda ta riga ta saba wai sai a haka ne za a fahimci cewa ita ba dama ce yanzu wai tsakanin kishiya da amarya wai fadan da ake akan wai gaban mota wai wacce ce za ta zauna a to ba wanda ma ki kankame a wannan bana ba ki ce a can to su sai to amma in ka ga mutum dan haya ya dauki mace a gaba to gaskiya da wuya mutanen kirki ne to kawai sai zanto munafukai da sun ga namiji da mota haya da mace a gaba ya ce ga 'yan iska na malamin ya ce to in kuma matarsa ce fa ai matarsa dai zai iya daukar ta a mota to da aka jin namijin da ka gani da mace a gaban mota kaddara ko matarsa ce in ka ga mutum ya ɗauko budurwa a mota a gaba kaddara wasa ce ran alkiyama allah ba zai tambaye ka ya ce me yasa ka gan shi da wata baka faɗa ba ko baka riya ba amma an kariya ko ka faɗa ba sai Allah ya tambaye ka ko gaske ne sai Allah ya tambaye ka ina ruwan ka tuno kawaki tana yawan fita unguwa izo ki dinga cewa aikin sani ya wuta ki ai tabbas ya wuta ki ko ɗaya ba na raba ana ƙara raba ɗaya biyu wuta ki to akan ne Allah zai tambaye ki ni game da ita ko kabarin ku ɗaya a nan ne kamata a ce ko kabarin ku ba wata maslaha take cewa yawo take kale ta mana in yawon take Allah da ya halice ki ya halice ta ai ya fi ku sani Allah ya samu dace Safiya bintu Uyay ibn Akhtab an-Nadiri babanta munafiki ne kabe, Zala sama ya sa an yanka shi a lokacin da aka je aka farma banun Nadir bayan sun warware alƙawarin da aka yi da su a lokacin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Madina to sai matarsa ta goma mun faɗi khadija sauda ko aisha hafsa sai zainab bintu kuzaima sai kuma a khalili saba akali halazain halatin sai kuma ummu salama ko halazainu halatin sahihan sai safiya aka zaha sai zainab bintu jahaj jafanuha sai juwairiya ramzan sai ramla ummu habiba sahihan sai safiya yanzu sai ta goma sha ɗaya ita ce ta ƙarshe ita ce maimunatu bintul haris al-hilaliya maimunatu bintul haris al-hilaliya sunan babanta haris al-haris ibn hazm ibn bahir ibn hazam ibn ruwaiba ibn abdullahi ibn hilal ibn amir ibn sa'a sa'a wanda ita 'yar kabilar banu hilal ce wadda asalinsu yana cikewa zuwa ga hawazin ibn mansur ibn khasafata ibn ikrimata ibn qais ailan ibn mudar ta auri abu ruhub ibn abdul uzza ibn abi qais ibn abdul ibn nasr ibn malik ibn amir ibn lu'ai to ita maimuna lokacin tana auren shi wannan dan uwa nata to daga baya bayan sa ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya aure ta wanda bayan ya manzala sun ya aure ta a shekara ta ta bakwai bayan an lokacin da ya tafi umratul qada lokacin ya sa harami da ya je kuma maka ya aure ta kuma ya tare da ita bayan ya gama umara Allah ya ƙara yadda a gare ta ita ce ‘yar uwar zainab binta kuzaima baba su da zainab binta kuzaima sannan kuma baba su da Asma binta umais kamar yadda muka faɗa manzara sallama ya ba da sadaki amma ba shi ya biya ba al'abbas ne ibn abdul ya biya a madadinsa dirhami 400 <clears throat> ita kuma ta mutu a shekara ta 51 maimunatu bintul harin a wani gari da ake kiran sassir. wannan su ne ya annabi sallama akwai guda ɗaya da manzala sallama ya mu'amalance ta mu'amala ta matarsa a matsayinta na kuyan gassa kuma har ta haihu da manzara sama ta zama ummul walad wacce ita ce ita ce mariya mariyatul qibtiyya wadda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya same ta ne a shekara ta bakwai bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ta zo wajensa ne kafin ya auri ummu habiba lokacin da manzala sama ya aika wasiƙa zuwa ga muƙauƙis sarkin misra na iskandariya cewa ya musulunta da ya karanta saƙon manzala sama ya ji daɗi ƙwarai da gaske to da ya ji daɗi sai ya ba manzala sama kyaututtuka wanda a cikin kyaututtukan sai aka haɗo masa da ita wannan mariyatu bintu shamu wacce ita ba ya ce masu irin kamanni irin na 'yan misira wancan lokacin kyakkyawa wanda shi da kansa ya gaya mata ya gaya wa sa cewa gashi nan mun zaɓo maka cikin mafiya darajar goyayyinmu mun baka babanta kuma yana ɗaya daga cikin manya-manyan kibɗawa kamar yadda shi mukaukis ɗin ya faɗa ko wanda ya zo da saƙon mukaukis ɗin to aka aiko wa. manzala sama waɗannan kuyayyun guda hudu da mariyatu da raihana da kuma wata kuyanga kyakkyawa to aka aiko da aka abuwan da mariya da wata su biyu aka aiko masa to waccan ɗayar shine manzala sama ya ba wa hassan bin sabit ita da kuma mariya ya aure ta ana ce mata saboda ana danganta ta da garin kift da kibdawa kai kabilar kibdawa ta misira zamanta ya ƙi daɗi da matan annabi wasallam musamman ita da ummu na aisha da hafsa saboda kun san yadda mace take jin kishi da kishiyar ta ma da aka aure ta ballanta na kuma da wacce take ba kishiya ba ku yanga ce ta san ƙasa da ita take to karshe ma dai sai da manzara su ma ya dauke ta ya canja mata gida ta har yanzu yana nan a sharqiya sunan unguwar ma unguwar ummu ibrahim <clears throat> musamman kuma da ta zo gashi ta haihu su kuma gashi ba wacce ta haihu to manzara su sai ya dauke ta mai da ita can gidan har yanzu wurin yana nan mun sha mun shasha zuwa mu ga wajen cewa nan ga gidan ummu ibrahim mariya allah ya kare yadda a gare ta mariyatul qibtiya ta rasu shekara ta goma sha biyu bayan rasu a nan sassa tun lokacin sai na abubakar ko kuma sha shida lokacin sai da na kuma to wa'annan su ne matan da manzan allah sallallahu alaihi sallama ya tare da su akwai matan da manzan allah sallallahu alaihi aka ce ya aure su amma bai tare da su wannan goma sha ɗaya ya zama wajibi kowa ya san su kuma in so samu ne a jere kuma ka san lokacin da manzan allah ya aure su da kuma shekarun mutuwa inda hali wannan shi yake nuna kenan mun damu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yanzu haka idan na zo na ce yanzu a gaggaya mini yan wasan kwaikwayo nawa ne suka mutu na tabbatar da na ce tsigai yaushe ta mutu kowa ya sani an kusan tsigai ne da ma sunan tsigai na gaskiya <clears throat> ya sunanta da gaskiya ma eh wallahi ba za je ku faɗa ba ne amma kun san sunanta usai usai na wace ce biba problem fa yaushe ta mutu ita ma an sani kai har na ƙetare na in indiya ba sun an sani samloko ife yaushe ya mutu samloko ba ya mutu ba justice isiri ko yaushe eh isiri ya mutu shi ma ko patience ozo ko ta mutu ko na ce bata mutu ba tana nan allah raka taki gona to in har za mu kula da wasu ai aka mata mu kula da annabin sallallahu alaihi wasallama ko ba gaskiya ba ne akwai <clears throat> amratu binti yazid alkilabiya cewa an ce mazala sama ya aure ta ko da ya aure ta kamar yadda ibn al-asir ya ka a cikin usulul ghaba da ta zo gidan sai ba za su ya gane ashe tana da wani irin fari a jikinta mai kama da cutar albaras sai ba za su bai tare da ita ba akwai kutaila bintu qais ibn ma'adi karib al-kindiya wacce aka ce manzala sama ya aure ta amma kan ya tare Allah ya karɓi rayuwarsa don haka tun tunda bata shigo gidan annabi sallallahu alaihi ba ta zama matarsa ba baraka ba za ta zama mumini na ba sai ikirmatu ibn abi jahal ya aure ta haka aka ce to bayan nan akwai asma'u bintu asma'u akwai sana bintu asma Ibn salt ita kuma asma'un nan kyakkyawa ce kwarai da gaske aka zo a gaya manzo Allah sallallahu alaihi cewa ko a aura masa wata kyakkyawar yarinya daga cikin kyawawan mutanen kabilarta manzo Allah sallallahu alaihi ya ce to aka aura masa ita ya zo zai shiga ɗakinta wai an ci a wata ruwaya yawanci ruwayen suna da rauni ba za ka karyata su ba ba za ka kuma tabbatar da wasu ba cewa sai su matan ba sa so wai mata annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce in yazo ki ce a'udhu billahi minka ta kuma sai ta ɗau shawara can ruwaya kuma aka ce a tana ji da kanta ne kun san kyakkyawan mace tana ji da kanta galibi yawancin kyawawa sun san su kyawawa ne da haka za ka suna takawa ɗaiɗai kuma suna da gaskiya saboda haka to ai gaskiya ne ko <laughs> saboda haka shikenan sai sai ta zo da zara su ba yana shigowa ɗakin ta sai ta ce a'udhu billahi minka ina neman tsarin Allah daga gare ka sai manzo Allah ya ce to laqad usti ma'azan kin ko nemi tsari daga wanda in aka nemi tsari daga gare shi yana tsari shine Allah in haƙi bi ahli tafi wajen iyayenki mazala sa aka ɗan ba ta wani abu na mata'i ta koma to shi ne bayan ya aure ta aka ce wai ya aure Kutaila bintu Qais nan, al-Kindiya bayan nan an ce wasu kuma suka ce a ita sana nan, bintu Asma mutuwa ta yi kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tare da ita to sai kuma sharafu alkalbiya yar uwar dihiyatu a khalifatar kalbi ita ma wai an ce wai ta rasu ne kafin manzan Allah sallama ya tare da ita sai kuma al'aliyatu bintu zubyan ibn amr ibn au alkilabiya wai sun ce ta zauna tare da manzan Allah sallama tsohon lokaci sannan manzan Allah ya ya sake ta kamar yadda ya zo a cikin usulul ghaba na ibn al-asir sannan sai asma'u a sai laila bintul khatim al-ausi ko al-ausiya ita kuma cewa ta zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ta nemi ya aure ta kuma manzo Allah sallallahu aure ta amma ita ma dai wannan duka akwai dan rauni a cikin sinadin sai ta karshe asmau bintun nu'man ibnatul to wannan asma'u ita ce wacce aka ce ta nemi tsari da manzo Allah sama manzo Allah ya sake ta shi yasa aka haɗe mata annabi sallallahu alaihi wasallama su su goma sha a alhafiz al-iraqi a cikin sira alfiyatu sira yana cewa zawjatu hullati bihinna qad dakhal sinta aw ihda khulfun nuqil khadijatu al-ula taliha sauda ثم تلي ثم تلي عائشة الصديقة خديجة الأولى تليها سودة ثم تلي عائشة الصديقة وقيل قبل سودة فحفصة فزينب والدها خزيمة وقيل قبل سودة فحفصة فزينب والدها خزيمة فبعدها هند أي أم سلمة فابنة جاش زينب المكرمة تلبنة الحارث أي جويرية فبعدها ريحانة مسبية وقيل بل مالك بل وقيل بل ملك يمين فقط لم يتزوجها وذاك أضبط بنت أبي سفيان وهي رملة أم حبيبة أم حبيبة أم حبيبة تلي صفية ومن بعدها فبعدها من بعدها فبعدها ميمونة حلا وكانت كاسمها ميمونة وابن المثنى معمر قد أدخل في جملة اللاتي بهن قد دخل بنت شريح واسمها فاطمة عرفها بأنها الواهبة ولم أجد آه ومن ولم أجد من من من جم من جمع الصحابة ذكرها ولا بقصد الغابة izuwa dai karshen abin da shi imamun al Allah ya ji kansa da rahama ya faɗa to wannan su ne matayen manzo Allah sallama annabiyu aula bil na min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum matayen annabi sallallahu alaihi wasallama iyayenku ne kamar yadda muka yi bayani ga abin da ake nufi da iyaye wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah sannan wayanda kuke da dangantaka da su da kusanci sawa'un wayanda za su ci gadon ku bangaren ku ba da wayanda ba za su ci gadon ku ba bangaren kuwa aula su suka fi cancanta da su gaje ku ko kuma suka fi cancanta da da da su ci amfanin ku wasu ta hanyar gado min muminina amma idan suka zan mu'minai ne wal muhajirin kuma in sun yi hijira to anan wasu daga cikin malamai suka ce wannan aya tana bayani ne akan a da cewa yan uwanka gaba ɗaya su za su haɗu su ci gadonka amma daga baya sai aka shafa wannan ayar da ayar rabon gado sai zanto masu cin gado mutum 25 ne kawai in mutum baya cikin 25 nan ba zai ci gado ba goma sha biyar a cikin maza uba ko ubansa ba biyu ba kenan ko ɗa ko ɗan ɗa ko wato ko kuma yau ɗa ko ɗan ɗa ko kuma wanda namijin da a wanda ɗanka namiji ya haifa afuwan banda mace sannan kuma ko kuma dan uwan mahaifinka uwa ɗaya uba ɗaya ko dan uwan mahaifinka uba ɗaya shida kenan ko ko dan uwanka uwa ɗaya bakwai kenan ko dan uwanka uba ɗaya takwas kenan ko dan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya tara kenan ko dan dan uwanka uwa ɗaya uba ɗaya goma kenan ko dan dan uwanka uba ɗaya goma sha ɗaya kenan ah, ko kuma dan baffanka wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya da babanka sha ɗaya kenan ko wanda suke uba ɗaya da babanka sha biyu kenan ko ko kuma wato ainihin miji ya zama sha nawa sha uku kenan sai kuma na sha hudu shine wanda ya yanta bawa to ɗaya ya yi escape guda goma sha biyar ya kamata su zama walwari suna minar rijali ashara أسماؤهم معلومة مشتهرة الابن وابن الابن مهما نزل والأب والجد له وإن علا وابن ال أو الأب والجد له وإن علا والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن وابن الأخ المدلي إليه بالأبي فاسمع كلاما ليس بالمكذب والأم آه والأم وابن العم من أبيه فاسمع لذي الإيجاز والتنبيه والزوج والمعتق ذو الولاء فعدة ذكور هؤلاء سنزا مقومة بابا da baban ba a ɗa da ɗan ɗa baba da baban baba sai kuma ɗan uwa shaƙiƙi ɗan uwa li'abbi ɗan uwa li'ummi sai kuma ɗan uwan uba uwa ɗaya uba ɗaya ɗan uwan uba uba ɗaya sai kuma ɗan ɗan uwa uwa ɗaya uba ɗaya sai ɗan ɗan uwa uba ɗaya sai kuma ɗan ɗan uwan uba uba ɗaya ɗan ɗan uwan uba uwa ɗaya uba ɗaya sai kuma miji sai kuma wanda ya yanta sun zama goma sha biyar kenan mata kuma masu cin gado guda goma ne amma za ka jimlace su a bakwai walwari ta tumi na nisa isar lam yi wuce unsa gairahun na shar'u bintun wa bintu znin wa ummin mushfiqa ya da yar da in kana da ɗanka namiji in ya haifi ya idan ba ka da ɗa ba ka da ya wannan yar za ta zo ta ci gano bintun wa bintubnin wa ummin mushfiqa sai uwa wacce mai tausayinka wa jaddatun sai kuma kaka wacce take kakarka ta wajen uba da kuma kaka ta wajen uwa wa jaddatun wa zaujatun sai kuma sai kuma menene sai kuma matakka wa mubutika sai kuma wacce ta yanta bawa sai kuma wal ukhtu min ayyil jihati kanat sai kuma yar uwa ta kowane bangare sawa'un uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya fa hadhi iddatuhunna banat su mata kenan guda 11 to sai zanto an shafe su wayannan da Allah ya raba wasu Allah ya raba ya basu ya basu exactly abin da za su ci kamar uwa Allah ya faɗa abin da za ta ci za ta ci kaso ɗaya bisa shida idan ya zanto akwai mijinta shi ma zai ci gadon idan kuma babu mijinta amma kuma akwai 'yan uwan mamacin to shi ma kaso ɗaya bisa shida idan kuma za kuma ta cika so ɗaya bisa uku idan ya zanto daga ita sai mijinta kuma wanda ya mutum ba shi da 'ya'ya to saboda haka za ta cika so ɗaya bisa uku in ba shi da 'yan uwa kenan 'yan uwa suna mata cikas daga kaso ɗaya bisa uku ta koma kaso ɗaya bisa shida kun ga uwa an sallame ta uba shi ma allah ya ba shi gadon da zai ci a wani ɓangaren idan ya zanto ya haɗu da uwa kuma idan mamacin yana da wanda zai gaje shi to in yana da wanda zai gaje shi to shi da uwa mali kulli wahidin minhum as-sudus za a ba su kaso ɗaya bisa shida sannan miji Allah ya sallame shi idan har akwai ɗa ko jika ga ita mamaciyar to miji zai ci kaso ɗaya bisa hudu in kuma ta mutu bata taba haihuwa ba to ba za a kallo inda ta bari ba kawai za a bashi kaso ɗaya bisa biyu shi ma an sallame shi sannan a wato 'ya'ya mata in ita kadai ce Allah ya bata kaso ɗaya bisa biyu in kanat wahidatan falahan nisfu sannan idan kuma su biyu ne zuwa sama in ba namiji ko ɗaya to shikenan za a ba su kaso biyu bisa uku na dukiyar gaba ɗaya sannan kaka yana zuwa a wani yanayin da zai wakilci uba idan ya zanto an bar namiji an bar ɗakai ko ko ɗaya ko ɗaya amma in ba a bar ɗako ko ‘ya'ya ba aka bar kaka da ‘yan uwa to kaka yana da halaye guda shida wanda malamai sun yi bayani ko a habbul khiyarai ko kuma kaza ko kaza ne da sauransu saraka dai Allah ya yi maganar kashe-kashen gado ya yi maganar kaso ɗaya bisa biyu wanda mutum biyar ne suke cinsa ya yi maganar kaso ɗaya bisa hudu wanda mutum biyu ne suke cinsa ya yi magana kaso ɗaya bisa takwas wanda mutum ɗaya ne ke ci ita ce mata a halin idan miji ya rasu ya bar 'ya'ya tumunin ke kenan komai yawansu za su raba in ita kaɗai cewa za ta riƙe sannan allah ya magana kaso ɗaya bisa uku wanda uwa take ci da kuma 'yan uwa sannan akwai kaso biyu bisa uku sulusan kenan falahun na sulusa ne min matarak da kuma falahun na sulusa matarak yauwa sannan kenan sai zanto alfurudul muqaddara din rabi da rabin rabi da rabin rabin rabi sannan sai kaso ɗaya bisa uku da kaso ɗaya bisa shida da kuma kaso ɗaya bisa takwas guda shida ne wanda wannan su ne alfurudul muqaddara a cikin alkur'ani Allah ya kasa wanda duk ba a ambaci kasansa ba to yana cin masu ci da asirci su kuma masu ci da asirci su ne waɗanda sai an gama rabawa masu gado abin da ya saura sai a basu in kuma bai saura ba sai su haƙura kamar ɗa namiji shi na ɗa namiji yana ci da asirci in shi kaɗai ne za a sallami kowa abin da ya rage a bashi in kuma ba kowa zai cinye dukiyar gaba ɗaya amma idan aka haɗa shi da mace to fa da zakar bisu da hazzi bin sayin shi kuma ya ɗauko ta daga asalin ci da farali ta kuma dawo ci da asirci uba idan babu ɗa za a sallami kowa shi kuma sai a bashi ragowar to wannan ka'ida da Allah ya kawo mana tara gado a cikin ayayin siyukunullahu da wada kumnisu da ya staftunaka ita ta soke magana cewa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah wannan wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'dhin fi kitabillah min almu'minina wal muhajirin illa an taf'alu ila awliyaikum kum ma'rufa kana zalika fi kitabi mas'ura saboda lokaci ya kure gaban Allah ya kai mu idan muka zo da babu karatu gobe ko sai dai ranar asabar in Allah ya kai mu da rai da lafiya wanda ina ga ranar asabar mu kokari mu fara karfe goma daidai saboda muna da lacca da za mu tafi a can wani masallaci da nisa karfe ɗaya ne laccar kuma watakila mu game da cunkoson motoci a hanya saboda idan muka fara karfe goma ranar asabar kun ga za mu iya tashi karfe goma sha ɗaya zuwa sha ɗaya da ɗan ɗoriya kaɗan alabashi sai mu samu kuma mutum Allah ya sa mu dace yanzu yau mun fara da counting down yau sauran kwana nawa da kada